amma ba da ya ayyuhallazina amanu na amonu shakullaha haƙa tukatihi wa lati mutum na illawa antin musulmun ya ayyuhan nasu taƙo rabbakun lalazi khalaƙakun min nafsin wahida wa khalaƙa min ha zaujaha wa basa min huma rijalan kafiran wani sa'a wa taƙullaha lalazi ta fa’alu na bihi wal’arham inna allaha kana alaikun rafi ba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 da ikonsa ya kaddara rayuwarmu ya kawo rayuwarmu zuwa wannan lokaci wannan shekara ta 1441 bayan hijira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wadda da yawa daga cikin bayan Allah da suka azumci wannan wata a shekarar da ta gabata sun koma ga Allah subhanahu wa ta'ala ba tare da an same su yanzu a doron ƙasa ba bal sun koma ga ubangijinsu suna cikin kaburbura mu kuma allah wata ala cikin ikonsa da iyawarsa ya ba mu dama muna raye don rayuwa ta zama jarrabawa gare mu domin allah ya hadisi mutuwa da rayuwa ne duka su zama jarrabawa don ya jarrabe mutane ya ga wane ne mafi kyawun aiki cikin bayinsa a daidai wannan lokaci muna matuƙar godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala kuma muna tsara roƙonsa ya tsara ba mu ikon gode masa a kowane lokaci bisa ni'imomin da ya yi mana waɗanda muka sani da waɗanda ma ba mu sani ba musamman wannan ni'ima ta sake samun rayuwa ta iso wannan wata mai alfurma mai albarka muna fatan Allah ya ba mu ikon azumtan wannan wata bisa azumi irin wadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar da kuma Allah subhanahu ta'ala ya ba mu damar aiki na gari a cikin wannan wata mai albarka kuma Allah ya samuna daga cikin yantattu mu da iyayenmu da kakanninmu da iyalanmu da zuriyarmu da dukkan sauran bayin Allah musulmai wannan shekara Allah subhanahu ta'ala cikin ikonsa ya kaddara ta zo cikin jarrabawa jarrabawa mai girma mai tada hankali jarrabawa kuma mai daga hankali ta yadda a duniya gaba ɗaya ake cikin wani irin yanayi mummuna babu wata walwala babu motsi babu mu'amaloli yadda aka saba wannan ba karamar jarrabawa ba ce ga kuma ciwo ya kai makura musamman a wasu yankuna na duniya kam al'amarin ya wuce duk yadda ake tsammani saboda samun mutuwa da rasuwa da ake yi wadda ya wuce dukkan tunanin dan adam a wasu yankuna kuma cutar ta yi tsanani ta yadda ake samu masu samuwa da ciwo wato yawan gaske kuma sai karuwa suke yi an samu tsayawan dukkan al'amura sannan kuma abubuwa sai ƙara gaba-gaba ke yi babu wani tsayawa kuma ba a koma da baya wannan jaraba ce mai ta da hankali duk abin aka ce ya tsaya a guri daya ko aka ce yana raguwa to wannan ana sa ran ƙarewarsa amma duk abin aka ce ƙaruwa yake a kullum kuma ƙara samun ci gaba cikin damuwa ake wannan akwai tada hankali a cikinsa babu abin da zai zama hanya mafita ga wannan al'amari illa komawa ga Allah da istighfari da tuba da yawaita addu'o'i da yin ayyuka na kwarai da daina saƙon Allah amma matukar mutane ana ci gaba da sabawa Allah ana surutu kawai ana ganin abun kamar wani yayi to al'amarin ya wuce duk inda ake tsammani Allah subhanahu wata'ala ya kawo mana sauki Allah kuma ya kare mu waɗanda suka kamu Allah ya ba su lafiya tun muna jin labarin abubuwan daga nesa har ya zo ya shigo garuruwanmu a inda muke rayuwa ma an samu waɗanda suka samu jarrabawa da kamuwa da wannan ciwo a shekaran jiya zuwa jiya yau ana cewa an ƙara ƙaruwa adadin wanda suka samu sun ƙara ƙaruwa bisa labarin da ake faɗa to kaga wannan abu ne mai tada hankali da kuma a ah, kaga da ya kamata in aka ɗau mataki na cewa kar a yi kaza kar a yi kaza da ya kamata a samu raguwa ne sai sai kuma aka samu ƙaruwa lallai wajibi ne a rinka duba yanayi da ake ciki a kuma san cewa shi allah subhanahu wata'ala babu wata dabara ko wata hanya da za a iya bi don kawar da abin da ya so ya jarrabi bayansa da su illa kawai a bi hanyarsa a koma gare shi a tuba a nemi gafara a yawaita addu'a Allah subhanahu wata'ala ya kare ganin Allah subhanahu wata'ala ya jarrabe mu da wannan ya zamanto babu wani haduwa ko babu wata haduwa da za a yi domin karatu amma Allah da ikonsa Allah ya hore bayin Allah waɗanda suke da kokari kuma ya musu baiwa da zuwa su ɗau wannan karatu ko karatuttuka a ko'ina da ake yi inda hakan ya samu su kuma ya haɗa shi ga duniya gaba ɗaya wannan ba karamar ni'ima ba ce Allah subhanahu wata'ala yi mana sai kuma muna musu addu'a Allah subhanahu wata'ala ya biya su da gidan aljanna ya kuma haɗa mu da su cikin lada ya kuma sanya aiki ya zama karɓaɓɓe a gurin Allah subhanahu wata'ala shi ba don Allah subhanahu wata'ala ya kaddara wannan dama ba da babu abin da za a iya yi ana tsaye ne kawai iya mutum ɗaya ko biyu su zauna su yi karatu iya su ne kawai suka bi babu wani wanda zai bi wanda yake gefen amma allah cikin ikonsa da wannan tsari na technology da dama da aka samu allah subhanahu ta'ala ya taimaka a abubuwa sun zo cikin sauƙi ana ɗauka ana kaiwa kafafen yada labarai su rediyo tv da makamantansu a sannan kuma ana yada shi kai tsaye lokacin da ake gabatar da karatuttuka wannan ana fatan allah subhanahu ta'ala ya sanya lada ya sanya a cikin nizani ganin wannan annoba ta shigo gare mu to ba mu da wata hanya kuma ta bi wajen isar da sakon allah sai wannan hanya a yanzu domin dukkan wata hanya ta riga ta toshe a da kafin isowar wannan annoba mukan iya haduwa mu karatu a koda yaushe da aka saba yi amma a yanzu ganin cewa abubuwa ya riga shigo ya mai ko'ina to ya zama wajibi Daukan mataki domin Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mana sauki muna fatan Allah ya yi mana ganin cewa muna cikin wannan wata mai albarka sannan kuma muna cikin wannan yanayi mai ban tsoro da firgiti shi alkur'ani ba yanzu ya saba magana akan wannan yanayi ba tuntunin Allah subhanahu wa ta'ala ya shayi wa mutane wa'azi da irin wannan yanayi da ake ciki karatun da muke yi a jami'a ya kamata a yau kamar yadda mun tsaya a ramadan da ya gabata a ƙarshen karatu a ƙarshen suratu yusuf da za mu tashi ne yanzu a farkon suratun ra'ad to amma kasancewar wannan yanayi na firgici da tashin hankali wadda ake eh, kaɗai a yanzu muka samu damar wannan karatu da iya su waɗannan bayan allah kaɗai da suke ɗaukan wannan karatu sai zamanto muka ga duka shawarin da su suka bamu cewa ya kamata a samu ayoyi da suke da munasaba kawai da rayuwar al'umma a karanta su a maimakon a ɗora karatu a inda aka tsaya haka in allah subhanahu ta'ala ya kama mana yayewar wannan annoba da bala'i sai mu ci gaba a duk lokacin da fursa ta samu in muna raye sai mu ci gaba daga inda muka tsaya amma a yanzu kawai za mu rinka zaben ko ayoyi ko kuma wata sura wadda take da munasaba da cewa a yi ta musamman a daidai lokacin da ake rayuwa dukkan ayoyin ƙur'ani ta kota wani bangare sun dace da kowane zamani da kowane lokaci amma wani sayi akwai ayoyin da suke kai ka ce yanzu aka saukar da su idan ana karanta su alhali sun fi shekara dubu da ɗari hudu da sauka to kaga ya zama wajibi a irin wannan lokaci in akwai dama mu ɗauko irin waɗannan ayoyi don mu tunatar da kanmu da kuma tunatar da dukkan bayan allah a yanayi da ake ciki da kuma maganganun da allah subhanahu wa ta'ala ya yi tun shekaru da suka wuce tun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana rayu da kuma irin bayanan da shi kansa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi domin ɗaukan matakin da ya dace bisa koyarwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wataƙila hakan ya bada daman a samu sauki cikin yanayin da ake ciki kuma hakan ya bada daman a rage wato shiga cikin bala'i ko kuma a daina sabawa Allah irin yadda muka saba yi hakan wataƙila ya bamu damar komawa gaba ɗaya daidai gwargwado zuwa ga ayyukan alkhairi da kuma bin Allah sau da kafa da kuma nisantar miyagun ayyuka Allah subhanahu wataala ya ba mu iko da haka ayoyin da muke ganin zamu duba a yanzu sune wasu daga cikin ayoyin suratul an'am a cikin suratul an'am Allah ya yi magana ta yadda me yasa yake jarraba bayansa da annoba akwai hikima cikin haka kuma akwai dalili wajen yin haka ba wa maki idan wani gaba ta saƙo ya zo musamman da ke ita wannan annoba a yanzu sama mai duniya ne gaba daya wata gaba ta saƙo ta zo wato ma'ana wani saƙo muhimmi da muke ganin ya kamata a ce duniya ta ji ko wani abu na ba da shawari ko wani abu da allah ya sa aka fahimta to muna iya yin amfani da wata watakila wasu yaruka domin wasu su ji saɓanin hausa na takaitaccen lokaci domin maganar mu anan kuma yaren da allah ya ɗora mu a kansa shine hausa kuma shi muka iya kuma shi muke fahimtar juna da shi amma wasu abubuwa da suke iya buƙatan isar da saƙo don wasu su ji kuma wanda suke da ikon ɗaukan matakai ko yin abun da ya kamata a irin saƙon in irin wannan ta kama in muka samu wannan gaba ana iya amfani da dama wajen isar da sako din cikin wasu yaruka daban kamar irin su larabci ko turanci a idan hakan ta samu don haka duk wannan ba wata manufa ba illa kawai manufar isar da sako zuwa ga inda ya dace da kuma fatan ɗaukan matakin da ya dace don dukanmu mu samu guduwa tare da kuma tsira da ikon allah subhanahu wa ta'ala muna fata allah samu dace da ka za mu ɗauko wasu ayoyi ne a cikin suratul al'am aya ta 39 zuwa wasu ayoyi da suke biye a bayanta kamar zuwa aya ta 45 daga aya ta 39 wasu ayoyi ne da ya kamata mu kalle su a wannan lokaci kai da ma hatta ayoyin da suke bayan su amma dai za mu ɗabi taƙaitattu kawai in muka yi wataƙila kuma mu sake koma wasu ayoyi ko a cikin surar ko kuma a wajen sura ɗin zuwa ga wata sura gwargwadon yadda allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara mana kuma hankali ya tafi zuwa ga ko kuma fahimta ta tafi zuwa gare shi da haka za mu ji waɗannan ayoyi kuma mu duba su a wannan lokaci allah subhanahu wa ta'ala yana cewa kul ara aitakun aya arba'in kenan a cikin suratul an'am na. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم فأخذناهم بالبأس والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا حتى حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين Allah subhanahu wata'ala yana magana yace kul ara'aytakum in atakum adabullahi aw atatkum as-sa'atu aghayra allahi tad'una in kuntum sadiqin ka tambaye su shin wai ba ku gani ne ku dinnan kan ko mutane in atakum adabullahi in azabar Allah ya zo muku ma'ana annoba cututtuka bala'i talauci wahalhalu kashe-kashe sace-sace dukkan abubuwa waɗanda suke na annoba waɗanda za su iya mamaye mutane su rasa inda za su kansu yawan mutuwa ƙarancin tattalin arziki rashin amfanin gona mai yawa rashin abinci yunwa rashin wadata duk wanda suna daga cikin annoba da Allah yake jarraba bayi yawan ciwo ko a samu wani ciwo wanda za a rasa kansa da gindinsa ko a samu wani ciwo wanda za a rasa maganinsa a kuma rasa yadda za a yi ko a yi ta samun mutuwa sakamakon wani ciwo wannan ya mutu kafin a ankara wancan ma ya mutu an yi annoba a shekaru da yawa da suka wuce a magabata an yi annobar da za ka samu a gari guda a cikin kwanaki uku an yi annoba sama da mutum dubu ɗari su rasu an yi annoba a gida ɗaya ka samu mutum sama da tamanin su rasu a rana ɗaya an yi annoba mutum sama da arba'in su rasu a rana ɗaya a anguwa ɗaya suka yi waɗannan annoba an yi su wa magabata da suka shuɗe sannan an yi annoba da za ka ga rashin lafiya ne kawai yawa wancan yana fama wancan yana fama wancan yana fama ba mai daukewa sai Allah subhanahu wa ta'ala shine Allah ke faɗi kul ara'aytum in ata kul ara'aytakum in atakum azabullahi wai shin ku nan, ku kalli kanku mana ku duba ku ba mu ku ba da labari mana Allah yana tambaya mu ba shi labari mana wai ba mu ganin kanmu ne wai yaya muke ɗauka in azabar Allah ta zo mana sunan irin waɗannan nau'o'in cutar wani irin wannan ciwon da ake ta fama yake ta kashe mutane a wasu yankuna da yawa mu dai nan alhamdulillah akwai matukar karancin mutuwa a ciki alhamdulillah amma wasu kasashe akwai mutuwa da yawa da kuma karuwan kamuwan cututtuka da to Allah subhanahu wata'ala ta shin idan irin wannan ya faru kai au atatkumu sa'ati ko ma tashin alkiyama kawai kai tsaye ta zo ta same ku ta faru idan Allah ya aiko tashin alkiyama ma gaba ɗaya ta inda kowa zai mutu a lokaci ɗaya kafin kittawan ido a ghairar lahi ta da'una in cututtuka ya mamaye ku wani Allah za ku koma kuna kira ku kama shirka kuna cewa wane fiddamu wane fiddamu wane fiddamu in kuntum sadiqina in dai daga su kuke akwai wanda ya isa fidda ku ne in ba Allah ba in daga su kuke wallahi kun san ba mai fidda ku sai Allah yasa Allah ya bada ansa Allah ce bal ina ba mai komawa ga kowa iyahu tad'una wallahi gare shi kadai kuke komawa kuke roko kuke kira kuke addu'a fa yakshifu ma tad'una ilayhi in sha'a in kuna addu'a gare shi kuna roƙonsa sai ya yaye abun kuke roƙonsa na ya yayi muku in ya ga dama Allah ce in ya ga dama nan ma mana ko kun yi addu'a kun yi addu'a tunda da sabon ku kai ku ga Allah ya jarrabe ku da wannan to in kun yi addu'a kun yi addu'a din ma in ya ga dama ne zai yayi ashe ganin daman Allah ne shine mai komai Allah subhanahu wata'ala yana yin wannan ne don ya jarraba mutane su ga cewa fa Allah Allah ne kuma su gane cewa Allah fa yana iya taka kowa biri don haka tsiyar dan adam da arzikin dan adam da shirin ɗan adam mai kyau da shirin wani wanda yake nuna, duk gaba ɗaya dama ya samu amma idan Allah ya ga dama sai ya kwace damar gaba ɗayanta shi yasa in Allah ya jarraji mutane suka koma gare suka yi addu'a ma to in ya ga dama ne yake yayi ciwo idan ya ga dama sai ya ƙara barin mutane Allah ya kiyaye to da ka fa yakshi kuma ta da da'una ilaihi in sha'a watan sauna ma tushrikun sai ka ga kun manta ma wa kuke tarayya da Allah da shi kowa ya koma yana tunanin yahudi kowa ya koma yana ta sai ga mashirkai sun daina tunanin haɗa Allah da wani sun daina tunanin shirka sun daina tunanin sabon Allah subhanahu ta'ala so da an koma ga Allah kadai subhanahu ta'ala waɗannan abubuwa da Allah subhanahu ta'ala yake faɗa wajibi ne mutane su kalle su amma me mataki wani mataki ya kamata su ɗauka allah subhanahu wata'ala yana nuna wasu mutanen in annoba ta zo musu sukan koma ga allah su ta addu'a gare shi su ta istighfari su koma gare shi in ya ga dama sai yaye wannan bala'i wasu mutanen kuma allah kan jarrabe su da annoba amma sai su kasa komawa ga allah hankalinsu bai damuwa cewa eh ya kamata su koma ga Allah a'a suna nan suna ci gaba da sharholiyansu da wasansu da tunaninsu baya zuwa ko'ina shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya ce walaka da arsalna ila umamin min qablika hakika mun aika zuwa ga al'umomi kafin kai annabi sallallahu alaihi wasallam mun aika mun yi aika mun aika musu manzanni mun aika musu saƙonni mun aika musu littattafai mun saukar musu littattafai daga Allah don su bi Allah Allah ta fa'akhaznahum bil ba'sa'i sai muka kama su da annoba na tsananin talauci annoba na tsananin talauci ra'i da annoba na tsananin rashin lafiya la'allahu yatabarra'un ko hakan zai sa na, su kaskantar da kai su koma ga Allah wannan ayan Allah ce haƙiƙa mun aika manzanni mun aika saƙonni zuwa ga al'ummomi kafin kai ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan muka kama al'ummomin bil ba'sa'i da tsananin talauci ga mu a yanzu maganan tsananin talauci ma tukunna da saura maganar tsananin talauci da saura domin har yanzu dai alhamdulillah ana samun abinci mutane sukan iya sayan abun da allah subhanahu wata'ala ya ba su ikon saya mutane sukan samu damar yin abun da allah subhanahu wata'ala ya ba su yi wasu zaka ga suna sana'o'i wasu tura ruwa ma suke su sayar amma za su sayi dan abincin da allah subhanahu wata'ala ya hore musu wasu dako suke wasu kwadago suke yi wasu abubuwa ga sana'o'i nan ƙananan ƙananan sana'o'i amma bayan Allah ba su fasa ba suna yi kuma Allah yana ba su ikon sayan abun da za su amma fa Allah ya jarrabi wasu bayinsa da annoban tsananin talauci ta yadda abun da za su ci ma bala'i kudin da za su sayi biyan bukata bala'i ne babu shi Allah ya jarrabi bayin Allah da talauci ta yadda su yi abun da ya kamata su samu biyan bukata sun gagara babu aiki babu kuɗi babu samun kuɗi komai ya tsaya allah ya jarabi bayan su ne albasa tsananin talauci ba kawai kaɗai ba mu yanzu tukuna ba a je ga wannan ba allah kiyaye wadzarwa allah ya jarrabi mutane da suka shuɗe al'ummomi da suka shuɗe allah ya jarrabe su da cututtuka idan kuka duba rayuwar mu a yau ya kamata mu yi gaggawan komawa ga Allah waɗannan abubuwa guda biyu da Allah ya faɗa a wannan gurin ya jarrabi al'umomi kafin mu kafin al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah kuma yace ya jarrabe su ne la'allahu yatadarra'un ko zai sa su yi kaskantar da kai su koma ga Allah su daina tsagawa su daina sabawa Allah sai mu duba mu ga rayuwar mu a yau ana cikin bala'i kafin wannan ciwo ya zo da yawa daga cikin rayuwarmu gaba ɗaya sharholiya ce rayuwarmu ta zama sharholiya su kusan a duniya gaba ɗaya a yanzu duk inda dokar allah take ba a damu da ita ba duk inda dokar allah take ba a damu da ita ba sassauci a sake hanyar allah a ci amana a zubar da mutunci a sake hanyar tashinci a samu gaurayuwa tsakanin maza da mata wani shine kullum a ko'ina kasashe da yawa hatta manya-manyan kasashen musulmai da haka aka sa a gaba aka kuma buɗe yi da haka Allah subhanahu wata'ala yanzu ya ji haushi ya suko mana ko za mu kaskantar da kai mu koma ga Allah kafin wani ciwon ya zo ba irin abun da ba ma gani a manya-manyan kasashen mu musulmai da muke tunƙaho da abun takaici wadda kafin yanzu shekaru biyar kaɗai da suka wuce abin da ba za ka gani ba a manya-manyan ƙasashen mu musulmai manya-manyan ƙasashen musulunci a shekaru uku kaɗai ma da suka wuce abin da ba za ka gani ba shine yanzu suka zo yake bayyana a irin waɗannan ƙasashe manyan ƙasashen da ake tunkawo da su a musulunci na sake hanya da sharholiya da samun alaƙa tsakanin maza da mata da cunkozo da cuɗaɗɗeniya na tsakanin maza da mata wanda babu shi a shekaru uku da suka wuce a yanzu suka zo ko wuce so a zauna lafiya kar mu samu jarrabawa to Allah ya jarrabe mu ne don mu koma gare shi da za a gane a koma ga Allah subhanahu wa ta'ala wataƙila Allah dama ya ce fa mata da'una ilaihi ilayhi in sha'a in ya ga dama sai ya yayi muna roƙonsa da rahama sai ya yayi mana amma idan ka duba kafin zuwan wannan ciwon wani irin ƙazanta ne ba mu shiga ciki ba wani irin ƙazanta ne ba a shiga ciki ba abinda ba a yi na sabon Allah inda ba a yin wasu abubuwa a bayyane na cuɗanyar tsakanin maza da mata shi ma an dawo ana yi kuma ana su ga legalizing ɗinsa ya to ma eh hakan ba komai bane kuma ba laifi bane a idon Allah subhanahu ta'ala a idon Allah subhanahu ta'ala Allah yana gani bayan Allah na da waɗanda suka shuɗe suka tsaya kai da fata suka sa dukkan talakawa da suke ƙarƙashin mulkinsu aka bi dokokin Allah amma a yanzu sai aka wayi gari al'umma dama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga mana la tattabi'unna sanana man kana qablakum wallahi za ku bibiyi sau da kafa na waɗanda suke kafin ku sahabai sun tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam su wa yake nufi ya bayyana musu alyahudu wan nasara bibiya ba irin bibiyan da ba mu ɗauko yi ba ba irin bibiyan da manya-manyan ƙasashenmu na musulunci ba su ɗauko yi ba babu irin bibiyan hanyoyi daban-daban al-ikhtilaf bainar rijali wan nisa lam takun qabla corona qabla corona lam takun hunaka al-ikhtilaf في بلاد المسلمين في بعض البلاد المسلمين وخاصة بلدان المسلمين الذي يعني دائما نحن نفتخر بها لم تكن هناك الاختلاط بين الرجال والنساء لكن قبل كورونا هذا وقعت هذه الاختلاط إذا كانت هناك الاختلاط بين الرجال والنساء that is before the corona before the occurrence of this COVID-19 before the occurrence of this COVID-19. There was nothing. Look at how the, the, situation, how we were living before the corona, and look at the situation after the corona. Just at the time of corona. We have been afflicted with this corona because of what we are doing. It is we that we bring this kind of affliction to ourselves. saboda haka mu muka jawo wa kanmu wannan Allah subhanahu wata'ala da ya ce akhadnahum bil ba'sa'i wad dharra'i al ba'sa extreme poverty gashi nan mun samu kanmu a cikin tukunna yanzu misali irin yadda kasashen duniya tattalin arziki yake ta koma baya yake ta koma baya aka dawo arziki tattalin arziki na tsakanin mu ya mutu ba saye ba sayarwa cikin sauƙi sai kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan a wasu jihohi babu saye babu sayarwa a wasu ƙasashe babu saye babu sayarwa a wasu gurare a when we look at some other countries they are on the total lockdown but still cases are increasing cases are increasing but they are on the total lockdown but still The cases are increasing and cases are found almost uh, so rampant on daily basis. Why? Ya kamata mu gane cewa menene what brings these kind of things. me ya kawo waɗannan abubuwan me ya sa ake cikin waɗannan abubuwan ya kamata mu sani mu kuma jara idan muka jara sai Allah subhanahu ta'ala fa yaksifu ma tad'una ilayhi in sha'a wa tansawna ma tushriku sai Allah subhanahu wa yi yayi abunda ake kiransa zuwa gashi in ya ga dama watan sauna masu shirkun sai sa dama Allah subhanahu wa ta'ala ce fa akhadnahum bil ba'sa'i wad dharra'i la'allahum yatadarra'un la'allahum yatadarra'un ay law tadarra'a an-nas ورجعوا إلى ربهم وخالقهم وأخلصوا نياتهم بالله ta'ala وتعالى وتقيل دامون samu alkhairi cikin صوتي da a ce mutane sun gyara niyya mun gyara niyyar mu muka koma ga Allah subhanahu wata'ala muka yi abun da ya kamata sabila da Allah subhanahu wata'ala ya kawo mana sauki a cikin wannan bala'i domin idan ma a zauna a gida ne akwai ƙasashe da yawa waɗanda tuntunin a zaune suke a gida tuntunin suna kan lockdown ne a zaune ake a gida fitowa kofar gida ma tara ake amma kuma cutar sai karuwa take a waɗannan ƙasashen a shi kenan Allah subhanahu wa Ta'ala ba wata dabara da za a iya yi masa abu ya tsaya sai in an koma gare shi an tuba duk da cewa dukkan masana lafiya suna ganin cewa hakan yana daga cikin matakai to amma fa a rinka nazari cikin haka a rinka nazari cikin haka gaskiya shin wannan komawa gida a zauna shi kenan ya isa a matsayin mataki a dai ba a bar sabo ba wasu suna amfani da wannan daman a sabawa Allah subhanahu Ta'ala. wasu suna amfani da wannan daman a ci haramun wasu suna amfani da wannan daman a cin hanci da rasha babu irin abun da ba a yi da wannan daman to idan wannan shine halin da muke ciki ashe ya kamata mu gyara ya kamata mu gyara kafin wannan ciwo ya zo na corona wani irin hali musulmai suke ciki babu irin sabon Allah da ba mai babu irin sabon Allah da ba mai dama Allah inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah subhanahu wataala baya canja ni'ima da take cikin mutane sai mutane sun canja ni'ima to da haka da al'umma muka wayi gari muka canja ni'imar Allah Allah ya mana ni'ima muka Cikin ciwo kawai Allah ya sako shi ya zama bala'i da annoba ana ta mutuwa ana kuma samun karuwa an ce mutane ta su fita ko ina wasu kasashe sun jima sun fi wata guda ba a zuwa masallatai ba a zuwa gurin ibada ba a taruwa amma har yanzu ciwon kullum karuwa ke kai karuwan har ya fi dama kuma sun fi wata guda on the lockdown situation but still the cases are increasing the pandemic is always increasing what, what kind of situation is that I think there is need for us to be humiliated and then to turn back to Allah subhanahu wa ta'ala, repent. We need repentance. We need sincerity. Such kind of situation. It's something that we look into it, we study it, we understand it. Actually, mu gane menene yake faruwa mu yi goyin irin waɗannan abubuwan mu duba al'umomin farko ko mu duba al'ummomin yanzu shi sa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce la'allahum yatadarra'un Da yatadarrun so da they will da uh, go back to Allah subhanahu wa ta'ala with humbleness humility humility is needed here humility is needed but still mutane ba a ganewa mutane ba a ma tunanin ina za a je a'a ina aka aka aka aka tunkaro kuma me ya tunkaro mu kuma me muke ciki ina still mutane ana cikin wani irin matsala wadda ba a damu da abin da yake faruwa ba sai ɗan kada maganan mutane su zauna a gida wannan ɗaya daga cikin matakai ne na maganar masana lafiya da hukumomi amma ina matakai kuma da allah ya faɗa ne komawa ga allah subhanahu wata'ala cikin tabarwa koma ga allah cikin tabarwa shine kaucewa dukkan zunuban da muka saba da kuma tuba akan abun da muka yi da to amma wazo da ne a wannan damar ma dama ce ta wasu su azurta kansu a gani a ba mutum kuɗi don a siyo abinci a taimaki talakawa kuɗin ya sun sushe a ba da kuɗi a ce a raba wa talakawa don su sayi abinci abun ya lalace a kawo abincin don a raba wa talakawa shi ma ya ɓata har yanzu ina ne inda al'umma suka gamsu aka ba su amma idan ka ji irin kuɗin da ake cewa ana tarawa a duniya da irin kuɗin da ake cewa ana tarawa a ƙasa da irin kuɗin da ake cewa federal government ta bayar da irin kuɗin da ake cewa state government sun bayar da irin kuɗa to ina ne kuɗaɗen suke tafiya me aka siyo ina magunguna ne aka siyo aka ba wa masu ciwon ko kuma a'a masu ciwon ne aka ba su kuɗi don su sayi abinci saboda ciwon ko kuma a'a likitoci ne da suke aikin aka ba su wasu allowances wanda yake mai yawa ko kuma a'a wani me aka yi me aka yi to irin waɗannan abubuwa da muke yaudaran kanmu da su shi yasa za ka ga mamaki da kuma bambanci tsakaninmu da al'ummomin farko mu tukuna har yanzu ba mu gane ma me yasa Allah ya sauko mana wannan bala'i kuma ba mu gane wane mataki Allah ya faɗa a bi in bala'in ya faru ba sai dai kawai matakan da ɗan adam suke tunani yan adam kuma likitoci yan adam ne kamar mu za su iya yin daidai za su iya yin kuskure dukkan mutane da suke cikin mulki mutane ne kamar mu amma Allah ya ba su ikon mulkanmu wajibi ne mu yi musu biyayya amma za su iya yin daidai za su iya yin kuskure amma mafi girman mataki wanda babu kuskure a cikinsa shine abun da Allah ya faɗa in an samu irin wannan jarabawan a yi shine komawa ga Allah to yanzu muna komawa ga Allah ne with humility muna komawa ga Allah ne subhanahu wata'ala a rugan da wa'yan suke tunanin sace abun da aka ba don taimakon talakawa idan gwamnati ta ba da abu kafin ya isa gurin wanda za a bawa abun ya rinka raguwa kenan a hanya ta hanyoyin da ba su dace ba wancan ya ɗauka wancan ya ɗauka wancan ya ɗauka sai ka rasa yaushe aka bayar wa aka bawa ina za a kai waye ya karɓa waye samu sai ka rasa to wani irin abu ne wannan to kaga irin waɗannan abubuwa su suke ƙara ingiza wutar bala'in amma mun kasa ganewa mun kasa ganewa yau da za a cika adalci kowa aka bashi amana ya isar da ita inda ya dace babu karban cin hanci da rashawa inda aka ce doka ne kar a bar wani ya wuce babu wanda zai karbi kuɗi ya bari a wuce kowa ya tsaya akan amana don kiyaye amanar da aka ɗora shi akai da mun tsaya akan wannan wallahi da mun samu sauki da izinin Allah bayan Allah subhanahu wataala ya faɗa da walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lakaffarna anhum la fatana alaihim barakatun minas sama'i wal ardh ai dukkan mutanen gira ne idan sun tsaya suka ji tsoron Allah suka daidaita Allah subhanahu wata ke gaba ɗaya zamu zamu bude musu albarkoci daga sama ta inda ba sa tsammani amma ina abubuwan mu ga munan muna cikin jarrabawoyi da annoba da tsari wanda yake na tashin hankali amma wasu suna nan suna ƙara danne talakawa ta amfani da wannan dama. ta amfani da wannan dama suna danne talakawa suna zaluntar talakawa wasu suna nan gwamnati ta amince da su ta ba su amana su kuma sun gari gwamnati sun gari talakawa mu a tsakanin mu ma talakawa kowa yana nan yana shiri in ya samu dama shi ma cuci dan uwansa wannan ba gaskiya wancan mai yaudara wancan ba gaskiya haka nan abubuwan namu suke tafiya za don kuma ta ina za mu yi tsammanin a samu sauki saboda dama ai wannan abin su suka kawo cutar ta zo to a daina wannan abin shi zai ɗauke cutar da ikon Allah sai Allah ya ɗauke cutar sai ya ji sai mu sai ya ɗauke cutar to sai muka daina wannan sai ba mu daina abun ba muna ma ƙara yi to ƙara yin da muke yi sai zaman to bala'i to da ya ku al'ummar musulmai wannan ayoyi da Allah yake bayani falaula iz ja'ahum ba'suna tabarru'u da ma dai mana a ce hadith bin that when this situation when they were being afflicted with extreme poverty. They were being afflicted with such kind of diseases and other things, other afflictions and calamities. When they are being afflicted, why don't they be back to Allah subhanahu wa ta'ala with humbleness, in humility and other things, with humility, iman billah subhanahu wa ta'ala? Why? Me mutane suke jira, amma duk duniya tana saurare ana gani amma an san cewa ba mu koma ga Allah yadda ya dace ba wa ma qadarullah haqqa qadari ba mu ma kaddara Allah yadda ya kamata mu kaddara shi ba ba mu ma san Allah yadda ya kamata mu san shi ba haka muka tsauna muna tunani yanzu muna kwatanta abu ɗaya ne na dokar mu ya mu masana lafiya kwamitoci da sauran bayin allah mutanen duniya wannan dokar yawanci ita aka fi ita ce zama a gida da kange kai daga wasu abubuwa a wasu mutane an yi kwarantayin ɗinsu sun dawo daga wasu gurare suna gefe suna keɓe wasu mutane a isolated saboda an same su ila positive ana jira insha Allah ta'ala Allah ya ba su lafiya wasu mutane ana zaune kamar mu muna zaune ba tare da gauraya da juna ba kowa an ce zauna a gida duka waɗannan abubuwa ne na nazarin 'yan adam da karatun 'yan adam da shawarwari na 'yan adam amma ya kamata mu koma ga tsarin Allah sai mu haɗa da na ɗan adam ɗin tona ne za mu samu sauri. domin iya na ɗan adam ɗin yawanci na lura duk duniya kusan shi ake sayi shi kuma na ɗan adam ɗin bai sa cutan ta kauce ba cutan sai ƙaruwa take yi to me yasa a ɗauko na Allah subhanahu wataala shine duk mai sabo ya daina sabo kasashen da suka san an tsokani Allah ba babu gauraya tsakanin maza da mata da mata ana ganin su a rufe a kirif sai gashi nan an wayi gari sun sun bude fiskokinsu da sauransu al-iktishaf alladhi wujida fi al في بعض البلدان المسلمين الذين biha min من al islamiyya هناك الاكتشاف وهناك الاختلاط وغير ذلك من الأمور من المعاصي التي نأتي الله بها أو يأتي الله آه، بها المسلمون هذه هي التي وقعت قبل وقوع كورونا هذه الأمور هي التي وقعت وهي التي دعت إلى أن غضب الله علينا وأرسل علينا كورونا هذه وإلا آه، إذا, إذا, إذا رأينا إلى تلك البلاد رأينا أن, أن الناس لا يتجاولون فيها ولا يخرجون من بيوتهم ومع ذلك يزداد تزداد هذه الجائعة والكارثة لماذا تزداد still they are on total lockdown but still the pandemic is increasing there why it is because of what we did it is because it is because of it is because of what people were doing before the occurrence of this corona it is because of what people were doing because people were not obeying Allah subhanahu wa ta'ala in totality. We only say that we are Muslims. But al-Islam What is Islam? Allah lillahi subhanahu wa ta'ala. We have to submit ourselves in totality to the do's and don'ts of Allah subhanahu wa ta'ala. But we are not doing so. Before the occurrence of this affliction, before the occurrence of this corona, what were we doing? Look at Bilad al-Islam, that Islamic country Look at them. Look at what people are doing there. How people are staying there. Is it not what brings the corona? Do you think that we can only say that we are Muslims? Then When we say that we believe in Allah subhanahu wa ta'ala, that is, that, is, it, is it enough? That's all we must have to think of what brings this kind of affliction? What brings this kind of affliction? Why is it corona? Why is it people are on total people are on total lockdown, but still the corona is increasing. The level of pandemic is, is still increasing. Look at Saudi Arabia, for example. It is increasing there on daily basis. Thousands of people. It's increasing. Why? But they were on total lockdown. Look at US, UK, and other countries. So, ya kamata mu koma ga Allah subhanahu wa ta'ala, إذا رأينا إلى البلاد البلدان انظر إلى أمريكا انظر إلى, إلى غيرها بريطانيا وغيرها من البلاد لا يخرج الناس ومع ذلك يزداد المرض لماذا؟ وقبل حصول هذا المرض COVID-19 قبل حصوله ماذا نفعل؟ كيف نأسي الله سبحانه وتعالى أولا كنا نأسي الله سبحانه وتعالى بعد أن كنا ندعي أننا مسلمون نقول أننا مسلمون أنخدو الله سبحانه وتعالى بإسلامنا وبإيماننا muna yaudaran Allah ne subhanahu wa ta'ala da cewa mu musulmai ne ko muna yaudaran Allah ne subhanahu wa ta'ala da cewa mu mun yi imani da abin da Allah ya aiko manzo da shi bayan Allah subhanahu wa ta'ala yana gaya mana falaula izja'ahum ta tadarru'u walakin qasat qulubuhum walakin qasat qulubuhum akwai kasuwan da ta kai a yau kuɗin da aka tara don a yi amfani da shi wajen kawar da wannan annoban da kuma samar da taimako ga talakawa irin wannan kudin ma wasu suna iya sakewa. akwai bushen zuciyar da ya wuce wannan Allah gashi ne yana faɗa cikin alkur'ani فلولا falaula ija'ahum ba'suna tadarra'u hadith means that when our affliction comes to them why, why, why don't they repent why don't they repent to Allah subhanahu wa ta'ala why don't they eh, turn back to Allah subhanahu wa ta'ala in humbleness and in humility but still but still people look at how our hearts are hardened our hearts are being hardened still more than before the coronavirus because people can feel from the what what what, what had been uh, uh, gathered for, that, for, for, for the purpose of this corona. Some people are feeling. Look at it. Shi Allah yake faɗi a nan, walakin ƙasar ƙulubu, walakin ƙasar ƙulubu, sai zuciyarsu ta bushe. Mutane ba a koma ga Allah, mutane ba a addu'a, sai kalilan suna addu'a, an zauna a gida, kiwo yana ƙaruwa. misali a gombe kafin a zauna a gida an ce an samu mutum biyar allah subhanahu wata'ala ya jarrabe su to da aka zauna duk da cewa alhamdulillah an kula da yanayin talakawa aka sanya doka to da aka sanya doka kuma sai gashi ya karu ashe kenan ba dokar ɗan adam ce za ta kau da wannan ciwon ba dokar ɗan adam tana da kyau bisa ɗaukan mataki amma a koma ga dokar Allah shine Allah yake faɗi anan falaula ijja'ahum ba'suna tabarra'u da mana lokacin da bala'in mu yazo na wannan ciwon misali mu a yanzu shi zamu fassara tabarra'u mutane a ce mana da sun kaskantar da kai sun koma ga Allah sun daina sata sun daina ɗaya da dukiyar gwamnati sun daina to sai aka ce ba ma dukiyar gwamnati ba a dukiyar da aka tara don magance wannan ciwon to ita ma a ɗauki a'a to wani wani ne abu ne walakin kasar kuluru shi ne sai Allah ce sai ma zuciya su ta ƙara bushewa fa kasar kulubun musulmi unzur ila kasuwatin kalu fi hada ba da an kunna fi asna'in eh, eh, waba wa ma'a zalika kasar kulubu kasirin minal musulmi kasar kulubu kasirin minal musulmi fa minan nas man ya'khudhu al-amwal allati jumi'at لمساعدة المرضى ولمساعدة الفقراء والمساكين فمن الناس من يأخذ هذا المال ويرزق نفسه بها Some people are enriching themselves with this kind of money, with this kind of fund. They are enriching themselves. Why? ولكن قصد قلوبهم shine kawai walakin qasat qulubuhum Allah subhanahu wa ta'ala sai zuciyarsu ya kara bushewa wa zayyana lahum ash-shaytanu ma kanu But still, we are reminding ourselves and we remind uh, our leaders that Ma'u Zamzam, the water of Zamzam, is very, very important. It's very, very important. Saudi Arabian government should bring more and more, should produce more Zamzam for the victims. I still remind this. The Saudi Arabian government should produce more and more Zamzam for the victims. The Prophet ﷺ, the noble Prophet ﷺ made mention that مَاءُ زَمْزَمْ لِمَا wa huwa وَهُوَ الصَّادِقُ And it is well experienced, such kind of things. Even I myself, I use it and I see the consequences actually. Abdullah ibn Umar was narrating. Most of the pious predecessors, they tested, they tested such kind of things. They tested Zamzam. They tested themselves. And actually, actually, they observe, they observe, uh, uh, uh they observe a, a, a, a very successful consequence. So I think if Saudi Arabian government should produce more Zamzam, and that Zamzam should be taken to almost all the countries that were being afflicted with this kind of COVID-19 and if the victim can take the zamzam, they should drink zamzam, inshallah ta'ala, but not the cold one. Not the cold one, just ordinary zamzam. Take it, if any, from among the victims, inshallah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala will now bring the end of this kind of affliction. It is nothing but affliction. It is a calamity from Allah subhanahu wa ta'ala. But Allah subhanahu wa ta'ala knows the situation. But it is not, the situation is not, this, this, this total lockdown is not enough until when we, when we repent to Allah subhanahu wa ta'ala, until حتى إذا رجعنا إلى الله سبحانه وتعالى لو أخلصنا النية لله سبحانه وتعالى وأخلصنا نياتنا ورجعنا إلى الله سبحانه وتعالى واستعملنا زمزم كما أخبر بذلك الصادق المصدوق بأن ماء زمزم بما شرب له أنا أذكر نفسي وأذكر ولاة أمورنا باستخدام زمزم وخاصة في هذه الأيام لجميع المرضى يشربون زمزم غير باري يشربون زمزم غير باري فنرجو آه، آه، من من المسؤولين وخاصة يعني آه، ولاة الأمر في بلاد الحرمين نسألهم إن شاء الله ونتمنى لهم التوفيق في جميع أمورهم ونسأل سبحانه وتعالى أن يحفظ بلاد الحرمين ويمن علينا وعليهم بالأمن والأمان ويرفع عنا الوباء والمحن والزلازل وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن لكن في استخدام زمزم إن شاء الله يكون خير كثير نخلص نياتنا سبحانه وتعالى ونجعل يقيننا مع الله سبحانه وتعالى ونشرب ماء زمزم ونعطي المرضى ماء زمزم ويشربون ماء زمزم بإذن الله تعالى فيقع يقع الشفاء لأن الشفاء بيد الله سبحانه وتعالى نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنا هذا الوباء insha Allah ta'ala sannan duka abubuwa ne waɗanda suka zama dole muke gauraya maganganu da wasu a yarurukan da duk waɗannan ba abin da muka saba yi ba ne sai dai kawai yanayi idan ya zo kawai dole a samu kai a cikin wannan yanayi mukan yi haka ne saboda abu ne kawai da ya zama yau duniya gaba ɗaya ta samu kai a cikin wannan yanayi to kuma alhamdulillah waɗannan bayan allah da suka tsaya don su mala usman mala abdulmalik mala abdurrahman su ne suke rekodin waɗannan abubuwa tare da dukkan kula da ya kamata a yi mun kuma ɗau dukkan matakai da ya kamata musamman da shugabanninmu suka ba da umarni suka kuma yi dokoki muna kuma fatan allah subhanahu ala ya ƙara dacewa ya kuma datar da mu allah ya ɗauke mana wannan bala'i allah kuma ya ba da lafiya ga waɗanda suka kamu mun kuma allah ya kare mu Allah ya sa wannan wata da muka shigo Allah ya sa addu'o'in mu su karbu Allah ya dauke wannan ciwo a tsakanin mu dukkan wanda suka tsaya kai da fata don kokari don kawo samun dama da duk abin da za su iya yi ta hanyar addu'o'i da amfani da dukiyoyinsu da ƙarfinsu don ƙoƙarin Allah ya kawar da wannan abu Allah ya saka musu da alkhairi baki daya ko da da shawari ne Allah subhanahu wa ya taimake su waɗanda kuma suke amfani da wannan dama don yin wani magu-magu Allah subhanahu wa ta'ala ya sa su gane in ba masu ganewa bane Allah ya kawar da su kuma Allah ya hana su amfanuwa da wannan al'amari inna Allah ala kulli shay'in qadir wa bil ijabati jadir za mu dakata a nan lokaci yayi insha Allah sai Allah ya sa lokaci na gaba za mu gaba daga inda muka tsaya muna fata Allah ya taimake mu wallahu ta'ala alam اللهم صل وسلم عليه وبارك على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه واله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين Allah ka gafarta mana ka gafarta wa iyayenmu da kakanninmu ka shiryar da mu ka shirya da zuriyarmu da iyalanmu Allah ka yaye mana wannan bala'i Allah ka ɗauke wannan ciwo innaka sami'un qaribun mujibud da'awat Allah ka samu koma gare ka Allah ka karbi tubanmu wa subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi